masu masauraro barkamu da arzikin sake kasancewa a cikin shirinmu na duniyar mu a yau daga sashen hausa na radio france international duniyar mu a yau shiri ne da ke duba manyan lamura da ke wakana a yankinmu na afirka da ma duniyar baki daya inda ake gayyatar baki don tattaunawa to a yau shirin zai yada zango ne a najeriya inda zai duba maudu'ai biyu halin da masarautun gargajiya a najeriya suka fara tsintar kansu na ɗaya kenan sai kuma dambarwa ko kuma gutsiri tsoma da ake tsakanin gwamnatin najeriya da kungiyar kwadago ta kasar a game da batun mafi karancin albashi to tare da ni a nan muna tare da mustapha salisu fernandez mai sharhi ne akan lamuran da suka shafi siyasa da al'amuran yau da kullum barka da zuwa mustapha to jama'a alaikum To Mustapha me ke faruwa ne tsakanin gwamnoni na wasu jihohin arewacin Najeriya da kuma sarakunan gargajiya ko kuma ce masarautun gargajiya. Mun ga a cikin 'yan kwanakin nan an shiga watan gutsiri tsoma ana takun saka tsakanin masarautun gargajiya da kuma gwamnoni watan 'yan siyasa da waɗannan masu rike da sarautun gargajiya sun raba rana sun shiga takun saka. Ya ka kalli wannan al'amari. to alhamdulillah a farko dai michael kamar yadda ka yi wannan tambaya kullum ƙasan nan abubuwan da ya kamata a ce an sa a gaba ba su ne muke yi ba saboda duk lokacin da aka ce an kai lalacewar da waɗanda suke backbone su ne ƙashin baya wato traditional rulers wanda tun lokacin da colonial masters ma suka zo sun same mu da tsarinmu da shugabancinmu amma yau a ce wani gwamna don ya zo zai yi shekara hudu ko shekara takwas institution ɗin da ya gada wannan heritage ɗin shi zai zo idan wulaƙantawa ina ganin cewa wannan abu ba abu ne mai daɗi ba kuma kullum wannan abin yana bani takaici yadda ƙasar nan take tafiya sai ka ga wani lokacin kamar za ka cire tsammani da abubuwa za su gyara a ƙasar nan duba da abin da ya kamata basic abubuwa wanda za su kawo ci gaba wanda yau kaga ina gidan rediyo france ne idan ka je ka ga su yanda suke tsarin su koyaya aka ce abu ya shafi ko al'ada ko sarauta ko wani abu ba sa wasa da wannan heritage din kuma wanda izo itarar idan ya samu ka zo ka bar folisi to shi ma fa a kai zai dora amma sai iza mana cewa yanzu mu kawai kowa idan ya zo sai yana yin abin da ya ga dama idan ka ce wani da ya zo ko sarki bai yi ka ba menene zai hana ka kyautata masa ya yi ka ai ita zuciya an halicce ta akan san mai kyautata mata To Fernandes a mm. baya-bayan nan matsalar da ta samu asali ne za a ce daga jihar Kano da ke tarayyar Najeriya. inda a lokacin mulkin tsohon gwamna abdullahi umar ganduje an yi waje da ko kuma an warware rawanin sarki sanusi lamidu sanusi sannan kuma da aka dawo aka samu sabon gwamna kawai sai aka waye gari watan tun abin yana kamar watan jita-jita sai ya zama gaske sai aka waye gari aka tarar cewar sabon gwamna ya warware rawanin sarki mm. ina ne aka bata hanya to abin da bature yake cewa two wrong cannot make a right idan an ce ganduje ya yi ba daidai ba ku da kuka zo allah ya muku ni'ima ya ba ku gwamnati sai ku ja layi tunda an samu cewa wa'annan sarakunan sai a duba a gani emirate ɗin da aka ƙirƙire su ci gaba ne ko ci baya gundumomin da aka kai sun samu tituna ne ko kuma sun samu asibitoci ko kuma aka san haka to sai ku duba ku duba Allah sai ku ja layi mm. duk abin da kai da kyakkyawan niyya sai Allah ya shiga lamarin amma ba wanda ya ɗauka cewa da da sarakunan nan zai haifar da ɗa mara ido shi yasa akwai wani babban malami da yake cewa duk masifa ko faɗa in ya je kano ya kai ƙarshe so haka idan ma wata fitina ce in aka initiating ɗinta a kano to maimakon ta tsaya iya kanan sai ta yaɗu ga sauran jihohi to yanzu kaga abin yana nema ya zama mana ɗan zani mai wuyar ɗaurawa ba ma maganan ma maganan yadda za a yi a samar wa da al'ummar jihohin harkoki na ci gaba mm. yanzu ka duba ka gani saboda gwamnonin nan sun ɗauke mu ba mu san abin da muke ba wanda ake cewa mai alfarma ma sarkin musulmi abin nan yana nema kai kansa e to za mu zo ga wannan ainihin watan abin da ake ciki a halin yanzu na masarautar jihar kano mm. ana kotu kuma kotu ta eh, daga sauraron kara watan da gwamnatin jihar kano ta shigar zuwa biyar ga wannan wata da ake ciki kenan mm, mm. Eh, me kake ganin za a yi tun da yanzu tsohon sarki ya nuna cewar har yanzu shine sarki wanda aka kawo shi ma har yanzu shine sarki ana nan ana ta kikika ka kwan gaba baya to na farko dai in the process mm. abin nasu da suka yi akwai desperation mm. shi isa ake son in za ka yi abu ka yi ma abu da ilimi mm -hmm. yanda idan karkai kwan gaba baya yeah. sun zo sun cire sarkin nan ba su ce ga shi ya yi offense ba ba su ce ga laifin da shi eh, ba su ce ga laifin da sarki na sha biyar yayi ba kuma sun zo sun ce sun yi reinstate wato sun dawo da sarki na sha biyar kuma a leta aiki ka ce shi ne sarki na sha shida so ka ga yaya aka aka samu wannan complication ɗin shi isa duk abu ake so ka yi abu da ilimi wanda idan ka yi shi ba zai zo ya haifar maka da matsala ba akwai abin da ake cewa wato eh, kai public ka je ka ra'ayin jama'a in the process na wannan abin ba su yi wannan abin ba shi isa ka ga abin ya haifar musu da ɗan zani mai wuyar ɗaura kuma su kansu wa'annan kin makers ɗin masu naɗa sarki ba engaging ɗinsu za ka yi ba ka ce mutum ɗaya kake so wannan ka sa sentiment mm. ka son zuciya su za ka bawa ko da kana da option a b c wannan ne abin nan ɗinka fulanin ɗinka sai ka zo ka ba su dama su wannan kim amma ba kai ka kawo su gidan gwamnati kuma ka ce ga abin da kake so su maka so wannan abin da aka yi shine isa aka je kotu kuma kotun da aka je wato kaman an yi sabin ɗin institution ɗin ne yanzu nan gaba ko wani ya zo Tun da an je abin da shari'a ta abin nan za a ji tsoron cire sarakunan nan haka kawai kaga arewa kai ne kake da talauci kai ne kake da rashin ilimi kai ne kake da komai out of school children duk wani abu wani basic abubuwa na, jin daɗin rayuwa ba ka da shi wa'annan sarakunan su kaɗai ake gani suke da boys da za su yi magana a raga maka wani abu ko a rangwanta maka da lokacin da muna ƙarƙashin sarakunan idan dakaci da, da mai unguwa da hakimi in bako ya zo za a san wane ya shigo gari ba mu zauna lafiya ba. E to yanzu mm. sai ga wannan rikici kusan makamancin na Kano ya kunno kai a jihar Sokoto. To. Inda ai wata kungiya da ke kare hakkin al'ummar musulmi a Najeriya ta koka kan cewar akwai yunkuri na tsige sarkin musulmi eh, muhammad sa'ad na uku to wannan shi ne babban tashin hankalin watan an yi zaman sauraron an yi zaman kwamiti na jin ra'ayin al'umma to amma aka an tashi baran-baran saboda akwai wa'anda suke ganin kamata a basu dama ba a basu dama ba kawai an yi zama ne kusan yadda suke cewa irin na je na yi ka to kai me kake gani wani take-take ne gwamnatin jihar sokoto ni ai a ce maka mai alfarma mu wannan ai gwamnan sokoto ai mu ya ci mutunci ka zo ka ce wai sarkin musulmi ko ina ko kai ɗan angilikan ne ko kai ɗan katolik ne ko kai ɗan ina ne duk ana respecting ɗin shugaban kan da sarkin musulmi shi kansa shugaban kasa da ike shine commander in chief a lokacin na tabbatar maka da cewa Umar musa yar aduwa sai ya kira sarkin musulmi ya kira shugaban kan ya domin ta haka ake briefing ɗinsa ƙasa mai take ciki ba wai sarkin musulmi is not a ordinary wai kawai ka ce a'a saboda shi ike da alaƙa da al'umma shi ne su ne traditional rulers akwai sarakunan da sai yar aduwa sun yi briefing ɗinsa amma yau a zo a ce wai gwamna wanda aka ce mai alfarma a gurin Allah ma title ɗin nan ya ba shi domin yana ɗabbaƙa cewa a yi abubuwan da Allah ya ba da umarni ni abin da nake gani laifin 'yan majalisun jihohin ne. To tunda an riga an kai wannan gaba kan batun Sakkwato da ma fadar mai alfarma sarkin musulmi. Har da kishin kishin ma wai abin ma yana so ya ba zama ya shiga Katsina. jihar Katsina. Mm. To yanzu idan aka baka dama ka shawarci gwamnatin jihar Sokoto me zaka faɗa musu? Wallahi a yanzu wannan duk abin da ake sanata alu magatakarda in yi wa gwamnan nan magana zai janye ai matsalar siyasar ubangida kenan hmm. matasa yanzu in ka duba kasashe duk da ake mulki irin su senegal din nan da ya zo ya ce ya cire tax da waye hmm. za ka ga matasa ne irin su idris debi saboda ba za ka zo ka ce yanzu matasa an samu wani gwamna ya zo da ƙananan shekaru ya yi abin da bai kamata ba kai generalizing saboda matasan su suke da suke da capacity da za su iya za su zama suna da ƙarfin lafiya da kuma tunaninsu da ƙwaƙwalwarsu is fresh ka gani so amma muddin in aka ce wa'annan manyan sai su dinka ba da shawara to kafin mu tsuke mm. jakar wannan maudu'in mm. a cikin 'yan dakikoki ka shawarci gwamnatin jihar sokoto gwamnatin jihar sokoto ni ba shawarta ta zan ba ya zama dole ta yi ribas a wannan abin da ta ɗauku. Wannan abin ba wai sakwa ta ishafa ba, kuma ai ka ga mataimakin shugaban ƙasa magana da ya mun ji daɗi domin ya tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro amma sai suka biyo ta bayan fage sai suka ce ai su ba wannan maganar to amma yanzu an ce kana mai alfarma fa aka ce sarkin musulmi ba sarkin sokoto aka ce ba wai sai aka ce ba za ka naɗa hakimai ba ba za ka naɗa district head ba ai ba, alfarma saboda haka suna so su yi mana ta gina ba ta shiga ba ne ba kuma wannan abin duk laifin gwamnatin tarayya ne a dinka amfani da 'yan majalisar jihohin nan tun da yanzu an ce state of emergency as electoral act da aka canja constitution as amended 1999 ba za ka iya saka wato state of emergency ba gwamnan ya stay aside dole sai yana kai to yanzu ya zama na cewa sun yi gangin up wannan gwamnas forum din sun yi karfi suna nema su zama mana barazana to a dinga amfani da 'yan majalisar jihar domin a impeaching din su don ba wanda bai da kashi a gindinsa wato a cire ka don ka aikata laifi ko kuma a cire ka don ka ga waɗannan gwamnonin duk a cikin su wane ne yake 100% a to mun gode kwarai da gaske ana sauraron shirin duniyar mu a yau kenan daga nan sashen Hausa na Radio France International. To masu sauraro kamar yadda aka sani a tarayyar Najeriya an shiga kikikaka ana dambarwa tsakanin gwamnatin kasar da kuma kungiyar kwadago a kan mafi karancin albashi na ma'aikata wadda har yanzu batun yaki ci yaki cinyewa ana nan ana ta tattaunawa amma har yanzu babu mafita ko a 'yan kwanakin nan da ake jira a sami bayani daga shi shugaba bola ahmed tinubu sai ya nuna cewa dole sai ya yi tuntuɓa watan a tuntuɓi jihohi a tuntuɓi watan ƙananan hukumomi da sauransu saboda ba zai yi gwamnatin tarayya ta baiwa ma'aikatan gwamnatin tarayya albashi sannan kuma a zo ana ta jani in jaka da ainihin gwamnonin jihohi ba to yaya ka kalli wannan batu gaba ɗaya na dambarwar mafi karancin albashi to gaskiya Michael ni na daɗe ina faɗa yanzu mm. ba wata ƙungiyar kwadago ba abin da za ta iya domin an riga an wato ƙurjin ya riga ya yi ruwa mm. ya zama ƙurji ya zama kansa kaga ba yanda za a yi ka zo ka ce za ka yi maganin abin su 'yan kwadagon nan magana ne suke yi a kan su suna so a mutanen da muna da population mu miliyan 200 da wani abu sai ka zo ka ce kana neman haki na mutum was a less than 20%. percent mm. To mutum miliyan 180 su ba 'yan Najeriya ba ne, kuma ka zo kana yin wannan abin, ka ce in an biya ka minimum in an biya ka minimum wage yau cost of living I is mm. raising. Matsi zai kaga mm. ni sai in dinka ganin wannan ba su da su dau consultants mana wanda za su dinka ba su shawara suna abu da fikira. Saboda in an baka wannan kuɗin ba za su iya biya maka bukatas as long as kaya a kasuwa na yin sama so babu abin da za ka iya idan yanzu aka ce za a baka dubu ɗari biyu da hamsin lese shine minimum wage ɗin mm. to ka zo kullum yanzu mu a control price ba ka da satanti kuma abu a najeriya nan ana ganin in ya hau ya tafi sai dai gyaran allah ba kai maganin wannan ba ka zo kana magana akan cewa kai ga abin da kake so a yi maka kaga wannan akwai rashin kwarewa sannan yau ita gwamnatin tarayya ana ganin cewa idan sun yi mitin da su da 'yan kwadago za ka ga 'yan kwadago sun taho abin fufufufu amma kaman sai ka ga kaman kumfan gishirin andrews sai ka ga magana ta lafa to yanzu kaddara tun da batu ne na neman mafita mm. yanzu kaddara wannan shine abin da duk wani mahaluki a najeriya ke bukata yaya za a yi a samu mafita tsakanin waɗannan ɓangarori da suka raba da juna to na farko dai shugaban ƙasa ya zauna da gwamnonin nan mm. ya ce musu kasan shugaban ƙasa dole kai masa uzuri domin yana da saurari mm. yana da sauraron mutane ya ce su je su duba su gani menene suka shirya a harkar noma su bashi bayani sannan kuma gwamnonin nan sun yi taro a arewa hawa sun ce su ba za su iya ma biyan naira dubu sittin da uku ne ko ko da biyu suka ce suka yi dubu sittin din ma ba za su iya biya ba to kaga wannan di yana nuna maka fa akwai dambaruwa ne mm. sannan ga shugaban kasa yanzu da da aka cire tallafin man nan ana turawa wa gwamnonin nan abu to gwamnan da ba za ka iya ba palliatives mm. a nan kasar an yi je ya raba mutane abin ya tafi a kan ka'ida ba wannan fa su ne shugabanni da muke da su to me kake expecting ka cewa za a samu good result daga gurinsu ni ina ganin cewa kawai wato idan wa'annan waɗannan gwamnonin har sun ariga riga an riga an san su ne matsalar ƙasar nan mm. wato muna dai jiran kotun tarayya kamar yadda suka ƙi yadda a ba local government autonomy a ba su dama su ci gashin kansu kuma idan aka ce yanzu local government za ta ci gashin kanta ai talauci 50% zai ragu a ƙasan nan domin kuɗi za su yi circulation masu ƙananan ayyuka za a dinka yi da abubuwa ayyuka tsakanin lokal gamman da ɗan kwangila. To Mustapha Salisu Fernandez suna ganin lokacin namu ya kawo jiki kuma nan za mu sallama a wannan shirin muna godiya matuka gaya da kasancewa a wannan zaure namu to madadin ibrahim tukur kefe wanda shine ya sa damu da masu sauraro da kuma wuri watan abdurrahman gamba ahmad da kuma karibin lahi na madubi michael kudisin ke cewa mu huta lafiya